من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أيها الإخوة أحييكم بتحية إسلامية مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya haɗa mu a wannan gurin mai albarka domin mu halarci a ah, walima ah, tunatar da kanmu da zan yi a nan zan tunatar da kanmu ne akan abubuwa kamar guda hudu ah, ina son nasiha ta kasance shamila wadda ta gama kowa da kowa ta yadda irshadin da za a iya zama ya shafi kowa ah, nukta ta farko zan yi tsokaci kan walima a nukta ta biyu kuma zan yi tsokaci akan zan yi nasiha zuwa ga wanda muka taru a nan domin mu ya shi murna sannan nukta ta uku zuwa ga sauran matasa wayanda suka halarci wannan wurin da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mafi yawa muna ji ana ta faɗin walima walima walima muna ji ana faɗa takan yi wasu daga cikinmu ba su san me ake cewa walima ba walima kalmar walima ta samo asali daga aulama tun a jahiliya ana yi bambancin wanda ake yi a jahiliya da kuma wadda muke yi bayan zuwan addinin musulunci sallallahu alaihi bayan zuwan addinin musulunci ta hanyar aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wadda ake yi a lokacin jahiliya al'ada ce wanda kuma ake yi bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyar ya yi kuma ya ce a yi so wannan shine bambanci a jahiliya za a taru ne kawai a ci abinci a watsi mu kuma yanzu a musulunci addini ne ana yin ta ne domin neman yarda Allah so kasancewar ta addini duk wasu abubuwa da ake yi idan ana so addini ibadar da aka yi ta samu karbuwa so ya ratayu da ita kanta ah, walima ah, a addinin musulunci ah, malamai gaba daya ba su da bambance-bambance akan cewa walima sunna ce mai ƙarfi ah, kuma tana da sharuɗa da abubuwan da ya kamata a ce an cika kafin da ansa sunanta ah, na walima ah, da farko dai dole ne mu san ita walima idan za a yi ta a wani lokaci ne ya kamata a wani lokaci ne ake yin ta wanda an yi ta za ta ansa sunanta na walima ba za a yi ta ne lokacin daurin aure ko kuma za a yi ta ne bayan daurin aure ko kuma ana yin ta ne bayan amarya ta tare amma ba a samu kusanci da ita da mijinta ba ko kuma akan yi ta ne bayan ango da amarya sun samu kusanci so duk abin da za mu aikata a matsayin shi na addini idan aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ko ya ce a yi so yadda ya yi ko ya ce a yi shi za mu ɗauka sai mu yi amfani da shi sau tari muna ji ana cewa lima irin ta mata da sauransu maybe tun kafin a ɗaura aure da sauransu so gaskiya ita walima idan dai za a yi ta yadda addinin musulunci ya tanada dole ne da farko akwai niyya shi wanda zai shirya waliman wanda za a zo a taya shi murna ya nuna walima bayyana godiya ce ga Allah wanda shi abun farin cikin ya sama zai gayyato wasu wayanda yake ganin idan abun farin ciki ya same shi su ma za su ji daɗi sai ya bayyanar da farin cikin shi da godiyar shi zuwa ga Allah so a gaskiyar magana walima tana da bambanci da abin da muke cewa liyafa ita kanta liyafa kalma ce aka aro daga harshen larabci wato liyafa a duk lokacin da bako ya zo wurin ka karrama shi da abinci ko da abin sha so ka yi mishi ka yi mishi ziyafa so ita ce mafi yawa ake yi lokacin da aka kare ɗaurin aure ka gayyato mutane sun zo su zama ƙari akan shaidun nan guda biyu sai suka zama bakinka sai ka tun da an ƙare ɗaurin aure bari ka ba su abinci da abin sha su wannan kayan ziyafa su saboda haka walima ana yin ta ne a lokacin da abin da ya sa na ɗaya ne ba a yin ta lokacin ɗaurin aure ba a yin ta bayan ɗaurin aure ba a samu kusanci tsakanin mata da miji ba sannan ba a yin ta dan an tare kuma bayan an tare ba a samu kusanci ba abin da ya sa tarewa ta shigo a nan ana iya a yi aure a sa lokacin tarewa ya ɗauki lokaci za a iya a ɗaura aure mai bi tarewa bayan wata ɗaya kamar idan muka lura da ita al'adar waɗanda suka fara walima su larabawa ana iya a yi aure a jahiliya kuma a ɗauki lokaci kuma har yanzu ana yin haka a kasashen larabawa za a iya ɗaura aure a wata shida sannan a tari to walima ana yin ta ne kamar yadda hadisin anas ya zo wanda yake cikin sahihul bukhari wanda ya ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya auri Zainab umul mu'minin Zainab bintu Jahash yayi walima kuma yayi waliman ne bayan an samu kusanci so bisa wannan ne malamai suka tafi akan cewa sai bayan an samu kusanci tsakanin ah, ango da amarya sai a zo kuma a yi godiya a nuna godiya ga Allah a maɗaukakin sarki saboda wani babban abu ne ya faru da shi angon da kuma ita amarya babban abin da ya faru da ango wanda ya cancanci ya bayyana farin cikin shi shine cikar rabin addinin shi saboda a duk lokacin da aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani matashi ya yi aure zai ce addinin shi rabi ya cika saura da mai abin da ya rage mishi ya ji tsoron Allah a sauran rabi duk ƙoƙarin ka duk ƙoƙarin ibadarka ko mi dagewarka idan ba ka da aure so addinin karami ne addinin karami ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so a duk lokacin da mutum rabin addinin shi ya cika to lalle ya cancanta a ce ya nuna godiyar shi ta ya zo ya nuna tara mutane ya nuna farin cikin shi so akwai abubuwan da ake yi a lokacin walima wannan nasiha da muke yi da karance-karancen alkur'ani ba bangare ne na cikin walima ba a'a hasali ma ana amfani da wannan ne kasancewar a duk lokacin da al'umma suka taru ana son a tunatar da juna akan wani abu da koda kowa ya san shi saboda ita har koyaushe tunatarwa tana amfanin ah, masu imani so wannan kenan akan abin da ya shafi ah, walima ah, sai abu na gaba sai nasiha zuwa ga shi ango abinda ban faɗa ba shine idan aka gayyace ka walima malamai sun tafi akan cewa duba da hadisin manzon sallam na cewa hadisin abdullahi dan umar da ya ce tun lokacin da ya ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka gayyace ka walima ka ansa daga wannan lokacin bai kara bari aka gayyace shi walima bai je ba zuwan shi yake da muhimmanci dan ka zo baka ci ba baka ci abincin da aka yi ba baka da laifi abinda ake so eh ka halarto so abubuwan kuma da ba a yi wanda a wasu ƙasashe ban sani ba ko har anan ana yi ba za a zo a nuna amarya a gaban mutane ba wa'inda aka gayyata walima ko kuma a gayyace mutum daga wani gari mai nisa ta yadda sai ya fuskanci eh, mashakka wadda zai zo don kawai ya halarci walima ah, ana gayyata wa'inda za su iya zuwa wurin ba tare da wahala ba so karka dora ma kowa zuwa walima daga wani gari mai nisa ko ka tura mai wani aibi eh, kuma kai mai amfani da cewa eh, hadisi ya tabbata cewa an gayyace ka walima ka zo kuma babu sabani a dukkan mazhabobi guda hudu cewa idan nisa ya kai nisa to ba sai ka zo ba walima ta wa'inda za su iya zuwa ne cikin eh, cikin sauki haka ya zo a cikin uh, littafin almugni na ibn qudama a wannan bayani so daga abu na biyu shine ce nasiha ta zuwa ga shi ango da farko dai ango yana da kyau ya san cewa matsayin shi ya canza a cikin al'ummar musulmi ya samu wani jagoranci wanda a baya baya da shi so kuma sai ya yi kokari ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen tafiyar da gidan shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, mafificin alkhairi a cikinku shine wanda yake mafificin alkhairi a iyalin shi ya ce kuma ana khairukum li ahli ni innan ni ne mafi alkhairin ku ga iyalina so sai ka yi kokari ka zama ka yi koyi da manzon Allah sallam wajen zama mafi alkhairi kai ma a iyalinka kuma wani hadisi ya ce istausu bin nisa'i khaira yana wasici akan cewa ai alkhairi ga mata so duka idan aka hada wannan ango zai gano cewa yanzu ya taka wani matsayi da yana da haƙoƙi wanda ya kamata idan bai san su ba maybe ya nemi ya san su akwai haƙoƙan shi da allah ya dora nata a kan shi akwai wata hannun ƙofa da aka yi da iyayenta da shi saboda shi aure yarjejeniya ce shi aure contract ce an kulla wata yarjejeniya ce e za mu baka mu bisa yarjejeniya ta kaza da kaza da kaza da kaza da kaza so ka yadda da wannan yarjejeniyar aka karko ma ko ka karba da kanka kamar ka sa hannu ne a wata kwangila da ka karba su kuma ka sani cewa amana ce allah ya baka kuma daga daga jiya yarinyar ta baro iyayenta yannanta da kannanta ta zo ne za ta fara rayuwa da kai so kuma dole ne ka sani cewa akwai faɗi tashi a rayuwar aure akwai wasu abubuwa da maybe ake jin labari ko kuma ma ba a jin labari so yau da kullun yau da kullun za ka rika samun wani ilimi daga jiya an baka admission a nazari. so aji bilal a harkar aure yanzu kai dan nazari one so sai ka shirya ka koyi abubuwan da ake koyo a nursery so kasancewar aure mutane da yawa ana ta cewa sai ka yi hakuri kawai za ka yi hakuri kawai za ka yi akwai abubuwa da yawa a cikin aure wanda ba hakuri kadai ba saboda allah da kanshi ya kira shi allah ya ce ya sanya mawadda da kuma rahma so kuma a cikin mawadda da rahma akwai abubuwa da yawa da za a iya fitarwa so ka sani akwai lada kuma duk abin da aka ce ibada ne shi kuma haƙuri sai ya shigo duk abin da aka ce ibada ne haƙuri sai ya shigo amma da haƙuri kaɗai ne a cikin aure da da yawa ba za su yi ba ko da yawa za su yi ba za su yi ba so akwai wani abu da ake samu a cikin aure akwai wani abu da ka rasa akwai wani rashin cika da kake ji baka cika ba idan baka yi aure ba to saboda haka an sai a kula kuma ɗaya daga cikin shawarwarin da zan baka a matsayinka na namiji akwai abin da na farko za ka fahimci cewa tun farkon halitta kai da ita ba ɗaya kuke ba bayan ba ɗaya kuke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa mana ya mace take ko kuma ya faɗa mana daga me aka halicce ta ya ce an halicce ta ne daga me daga awaza ita kuma mafi inda ya fi karkacewa a cikin awaza shine ololuwanta so idan mutum ya ce awaza sai ta miƙe to zai yi zai karya ta ne so sai ka gano cewa kuna da bambancin hankali yadda kake kallon abu ba haka take kallon shi ba kana kallon abu ja tana kallon shi baki idan ka ce sai ta kalle shi bakin ne da kake kallon shi saboda kuma hankalinku ba daya ba abin ba su yi ba sannan ah, sai ya zama kana rike sirrin gidanka ah, ko me ya faru a gida kai da matarka ka bar wa kanka so ta haka kowa zai ji zai ɗauka cewa e yau bilal ya yi aure kuma ya dace kuma duk abin da za ka gani ka tabbatar da ba kai kaɗai ba ne duk abin da ka gani wani ya ga baban wannan wani kuma ya ga kakan shi so ba kai kaɗai ba ne amma abu dan mutum zai fara rayuwa aure in ya ga wani abu an yi mai ba daidai ba sai ya dauka a shi kadai ne ake wa irin wannan renin wayo dole ne sai a yi maka renin wayo tunda aka yi renin wayo a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mu za mu kira shi renin wayo ba saboda iyayenmu ne so dole duka sai ka dauki ah, irin wayannan abubuwan ka dauka kai dan koyo ne sai kuma zuwa ga matasa wayanda suke zaune nan wayanda kuma ba su yi aure ba shawarar da zan bada anan ita ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wanda yace ya ma'ashar shabab man istata'a al baat minkum falyatazawwaj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm wannan ita ce shawarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hali da umarni ga matasa wayanda ba su da aure ya ce ya kudaron matasa idan baka da aure kana cikin wayanda ake wannan maganar da su ta ce wanda ya samu iko a cikinku al istita'a ana nufin kudura menene istita'a e kana da abin da za ka yi auren bayan auren kuma kana da wata haraka da kake yi ta neman arziki ta neman abin da za a ci a sha a samu wurin kwana a sayi magani so idan wannan suka haɗu to istita'a ta shigo so sai ka aje dogon guri hmm? ba sai an yi kuɗi ake aure ba ta kan yi ma an kai auren za ka yi kuɗin mai yiwa arzikin arzikin naka a haɗe yake da ita kuma kai ka ka je ka yi tunanin sai ka yi settling su abinda zan gaya mana matasa ba a settling a rayuwa babu wannan ranar da zaka ji yau kai shi nan ka yi settling har kullum akwai inda kake so ka je inda baka kai ba su haka Allah ya halicce mu ba yadda za mu yi ah, wannan kenan zuwa ga matasa shawara ta biyu zuwa ga matasa ka yi ƙoƙari dukkan ƙoƙari ka yi ƙoƙari dukkan ƙoƙari ka kai samartakarka gidan aure ka kai samartakarka gidan aure ka yi aure kana cikakken saurayi ka yi aure kana cikakken saurayi ba muna saurayi ba kasancewar abubuwa sun yi yawa akwai temptations uh, sabanin inda aka fito ka yi kokari ka daure so insha Allah idan kai haka ka kama rabin hanya ta nasara a rayuwarka ta aure kuma sakina da kake ji ana cewa ana samu a cikin aure natsuwa to ka samu rabin ta sai ka yi fighting akan rabi so allah ya bada iko kuma ya sa ah, mu dace kasancewar babu isasshen lokaci muhabara ce mai zaman kanta ta ce akwai lokaci amma dai abin da ya tara mu a nan a ci a sha a taya ango murna ah, daga ƙarshe ah, ina fatan alkhairi ga ango da amarya allah ya ba su zariya ba kuma ya haɗa kawunansu sannan a gudu tare su gudu tare su tsira tare subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ويبين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين في زبر الأولين وإنه لفي زبر الأولين الحمد لله أنا ذكرت سيني ما لم الدكتور عمر إدريس أبو بكر ما هي أنا ضد أن سكاي كراتو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 ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمر رضيت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن نعم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن إنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا كلا ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المفلحون صدق الله ما jama'a alaikum daga farko yana so in fara yi Allah godiya wanda cikin yardarsa da amincewarsa ya nuna muna wannan rana da aka yi waɗannan lalurori na auren ƙaninmu ina yi ma allah godiya bayan nan ina so in yi godiya ga ilahirin al'ummar da suka taru kama daga wajen ɗaurin aure da sauran abubuwa da aka yi ina so in yi godiya ga alarammomin da suka halarta wajen wannan walima alamomi ubangiji allah ya saka muku da alhaiki allah ya biya ku da gidan aljanna da ku da sauran 'yan uwa musulmi da suka taru wannan waje malaminmu shugabanmu malam abdallah kai ma allah ya saka maka da alhaiki allah ya biya ma bukatocinka na duniya da na lahira ina so in jaddada godiya ga kowa da kowa bayan allah waɗanda suka taru wannan waje allah ya saka muku da alhairi da da ka taru wanga waje wajen wannan walima ta a yi ma allah godiya allah ya haɗa mu gidan aljanna baki ɗaya na gode salamu alaikum